الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة وتن ذو القعدة أنا دفعنا أبو مشاعر ألف أريه إلى أربعين دبقوي هجرية كما يومنا عشرين دا تقوس 28 ga watan hudu watan afrilu 2026 miladiya a cikin karatunmu na littafin almuwaɓa wancan satin mun fara kitabul jana'is wanda muke gabatarwa a masalafi masallaci ihya sunna da ke gurgurun maja yan majalisu layin da ke kallon asibitin ƙashi na dala a cikin birnin karan najeriya za mu sake karantowa sai kuma mu ci gaba. Ƙarar imamun Malik rahimahullah ta'ala kitabun jana'iz babu wasilin mai yi ta ƙala haddasani ya haya an malikin an ja'afar ibn Muhammadin an azihi أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل في قميس قال وحدثني عن أيوب قال وحدث قال وحدثني عن وحدثني عن مالك عن أيوب عن عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن محمد عن أم عطية الأنصارية أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا إن أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني بحقوه إزاره قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البر فهل برد فهل علي من غسل فقالوا لا قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد قال قال يحيى قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا قال قال يحيى قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر وإن آثار عند الإمام عبيد الله ابن يحيى ينقلت من الأحاديث دا آثار دا مالك الله يجب أن رحمه جملة su ne abin da malik ya kawo domin su haska mana da abin da musulunci ya tanada game da wankan mamaci asar na farko haddasa ni an malikin an a ibn muhammadin an abihi an salama a wasu lafi fi a mazala sallallahu alaihi wa ala'ali sallama an yi masa wanka fi qamisin da rigarsa a jikinsa wannan a satin da ya wuce mun yi bayani akan wannan hadisi da kuma cewa hadisi ne wanda yake ingantacce bayan imamu malik ya rauce shi a nan wasu daga cikin malaman hadisi su ma sun rauce wannan hadisi an rawace shi daga ummuna aisha Allah ya kare da ga shi da cewa wannan mursal ne kamar da jauhari ya faɗa sai dai ibnu asir asnadahu yace an Aisha radiyallahu anha kamar da yake cikin musnad al-muwatta to wannan yana ba da labarin yadda aka wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan wafati wanda kuma yake bada labarin shine Ja'far ibn Muhammad shi kuma ya ce mahaifinsa Muhammad ibn al-Husayn Zainul Abidin shi ya faɗi cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ghusila fi qamisin an yi masa wanka fi qamisin da rigarsa a jiki to wani hadisi ne mashhur a wajen malaman sira da asir wal maghazi da kuma malaman hadisi eh, imam ibn abdulbar Allah ya kansa da rahama yake cewa bayan muwadda hadisin ya zo a wajen muwadda an jabir wa an aisha radiyallahu anha cewa an wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da tufafin a jiki kuma wannan ra'ayin shine ra'ayin jumhur wanda a cikin sa akwai Imam Malik da Imam Abu Hanifa da manyan-manyan malaman fiqh akan cewa tunda su asali abinda sahabbai suka dauka shine duk wanda yayi wafati to cire masa kaya ake to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama basharun ne laysa kal bashar ta yaya saboda shi yana da matsayi da daraja wanda abubuwa da yawa Allah ya kan keɓance shi nasa ya zama daban wanda wannan shi a yare na ilimi ake kira kususiya matan sun haura adadin matan raguwar mutane yakan hana abu kamar abin da idan raguwar gama gari sun yi za su wahala shi kuma ya yi saboda yana da juriya da ba irin ta mutane ba to da aka sai suke tunanin cewa yaya za a yi to shi ma din a yi masa yadda aka saba wanda shine sunna ko kuwa wannan dalla ala anna al shine mamaci in ya rasu wani cire masa kaya ake wannan kamar shi idan faɗa shine ra'ayin Malik Imam Abu Hanifa da jumhurul fuqaha amma Imam Shafi'i Allah ya kanta da rahama ya tafi akan cewa ba sai an cire wa mutum kaya ba eh, amma ar-rajih wallahu a'lam shine ƙaunar jumhur in ka kafa ba za a kafa hujja da wannan hadisin akan cewa sunna A nan, ita sunna ne kwaikwayon abin da Allah salama ya aikata ko kuma ya ce a aikata ma dallar dalilu ala annahu sunna a kula da kyau ba malamai ba sa ƙara cewa mimma dallar dalilu ala annahu sunna saboda sanannen abu ne akwai siratun akwai sunnatun duk da ba a ba da ƙofa a ita wannan kashe-kashen amma akwai abin da haka rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam take haka halittarsa take shi yasa yayi irin wannan abu kamar misali a cikin al'amuransa na cikin gida hatta ba a cikin al'amuransa na na bautar Allah da ibada wanda zai zama abin koyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga wanda himmarsa ta kai inda ta kai idan ba a fahimci ma'anar tsayawa akan annabi sallallahu alaihi wasallama me nake nufi kamar misali zala sallama in ya ga hadari ya haɗu yana kasa zaune ya kasa tsaye ya shiga ya fita ya shiga ya fita kamar yadda ɗayan mu misali idan wani al'amari na razana da tashin hankali ya zo masa ya kasa zaune ya kasa tsaye shi maza Allah suna in ya ga hadari haka yake har aka gaya masa cikin matansa ya ce to ya zan yi ne waye sanar da ni cewa hadarin nan ba azaba ba ce bayan akwai mutanen da suka ganshi suka ce haza tsiru na Allah ya ce bal huwa musta'jaltun bi rihun fiha azabun alim kaga wannan yanayin tsananin tsoron Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya sa shi ke irin wannan yanayi to ba za a ce kuma sunna ne ga duk wanda hadari ya taso sai ya kasa zaune ya kasa tsaye ba ta da wani yana da alaƙa da ɗabi'a da yanayi ko to haka zalika a mazala salama ya taɓa zuwa ya ba wa matansa notice na kowace ta je ko ta zaɓe shi ko ta zaɓi ko ta koma zaɓi gidansu to ba za ta kai ma dole in matarka sun maka laifi haka za ka yi ba akwai sanda hakan ne ya fi dacewa akwai sanda kuma ba hakan ba ne kaga wannan sira ce rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam min haythu sira wa min haythu wa laysa min haythu sunna to haka zalika shi ma nan bayan yayi wafati an masa wanka da tufafi a yakunu zalika sunna inda malik laysa bi sunna wa inda abi hanifa laysa bi sunna bal manzo Allah ce an yi sunnar a gabansa ya tabbatar da sunnar tun kafin wafatinsa sallallahu alaihi wa alihi da haka zahirin wannan hadisin hususiya ce kuma akwai abin da ma yake ƙara tabbatar maka da kasancewar wannan hadisin hususiya ce shine Abu Dawud Allah ya ƙara da a gare shi a ruwayarsa yake cewa wa annahum qalu nujarriduhu kama nujarridu mautana kaga kama nujarridu mautana wannan ya nuna kenan a sunna in mutum za a yi wanka ne ake yi cire mishi kaya ake yi am naghsiluhu fi siyabihi wannan am naghsiluhu fi siyabihi shine abin da ba a saba ba sai suke ganin to ko shi annabi ayi masa nasa daban fa sami'u minna yasil bai taghsilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu ah, ibn Abdulbar Allah ya bi da rahama yake cewa wannan an rawaito irinsa min wajihin sahih daga ummuna Aisha Allah ya kare ta gare shi a gare ta da lafazin cewa kama jarridu mautana sai yace kenan kana tajarrubu fi ni sallallahu alaihi wasallam ashe kenan cire cire wa mamaci kaya shine sunna lokacin da sallallahu alaihi wasallam <coughs> malamai suka ce ayin aka cire kayan ma za a fi samun sauƙin wancan za a fi samun dama a wanke mamaci takwas saɓanin a bashi da kayan idan ku da kaya ne to ba lalle ne a wanke shi yadda ya kamata a nan zai mu zo kan wata matsala matsalar shi ne me yasa imam malik ya kawo wannan hadisin kuma bayan ya san ba a aiki da zahirin abinda da hadisin ya nuna a fili kuma imam malik ya yi waɗannan ne bisa umarnin da aka bashi akan ya tattaro hadisan da za a yi aiki da su an fahimta to ba yau ɗan uwa muka saba cin karo da hadisi ba za mu ce malik ya rawaito wannan hadisin wasu daga cikin malamai sai suka ce kamar abul walid ko kuma kafin mu je magana abul walid baji Allah ya ji rama wasu abin da suka ce suka ce la Allah imamu malik ya kawo wannan hadisin ne da kamar da a abul baji a cikin al-muntaqa anan yake cewa ذهب مالك إلى ذكر هذا الحديث على معنى على معنى أنه أشبه ما نقل في هذا الباب yace wataƙila imam malik yana ganin dai wannan hadisin shine hadisin da ya fi a cikin hadisan da aka a babin wanka an gane ko to shi yasa imam malik ya kashi yake cewa lam yakhruj ala shart sahihi fi hadha al-bab shay'a ko yukhruj ala shart sahihi fi hadha al-bab shay'a misali in ka dauki hadisan babun da imam malik ya kawo gaba ɗayan su ka dora su akan sikeli na naqadi ba hadisin da ya kai wannan da haka shi yasa ya fara shi wallahu a'lam قال رحمه الله تعالى <clears throat> وحدثني عن مالك عن ايوب السختياني آه، وكان اسناد هنا حديث النفرقو اسناد ني سننني كما من كما من بيان سا آه، بايكو تو wannan ايوب shine ابن ابي تميمه السختياني كو السختياني ko انا ايوب ابن ابي تميمه السختياني abi tamim as-sikhtiyani la ji kan عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية أم عطية ما لم يكن إجماعي أكان الكنية تشاء أم عطية وما سن إجماعي على خلاف في الضبط تشاء فنان تنسيبة وكما نسيبة ما في يوى سنين كاوة nasiba أما ابن الملتين الله يجب ya tsama yayi dabtin nusayba amma ibn al-mulaqim ya yi dabbin sa nasiba da haka in ka ce nasiba ko nusaiba duk ɗaya bisin wala ta bisar bisin nasiba ko nusai ko nusaiba nusai duka suna ne ke to inda aka yi sabani shine ya sunan babanta an ummi atiya al-ansariya afwan ibn ma'in shi ma ya kawo shi bil fath bi wasu ce bintu ka'ab wasu ce kuma bintu al-haris to amma kaman bintu al-haris din dai ashba al-ansariya sahabiya ce fadila mashhura mutuniyar madina sannan ta zo ta zauna a basara kuma mace ce wacce take jaruma ne kaman maza tana bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa jihadi ita ake zuwa jihadi da kanta take ba da labari tace mun kasance muna fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan marasa lafiya in an samu waɗanda suke jinya to mun kasance mu muke basu mu muke musu magani mai musu jinya ta kasance sananniya ce Allah ya ƙara yadda a gare ta kuma tana da musharaka a wajen rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin a babin wanke mamata mamaci wato yana daga cikin manya-manyan hadisai wanda suke sanannu madarinsa akan hafsa ne bintu sirin da kuma muhammad ibn sirin ita hafsa ta haddace hadisai da yawa a wajen hafsa yar uwar ibn sirin ta haddace hadisai da yawa daga wajenta da aka shi yasa ibn Allah ya kansa da rama yake cewa laysa fi ahadisi غسل الميت أعلى من حديث أم أطية وعليه عول العلماء وكان أحاديث وانك ممتي باب حديث بيك أعلى سندا وأعلى من حيث الصحة كما حديث أم أطية الله يكارد ذلك to take cewa an dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace mu mata muna can bangaren mu sai manzo Allah sallallahu alaihi shigo wajen hina tuwfiyat ibnatuhu lokacin da Essa taras. arwayar a ruwayar Bukhari dakhala alaina wa nahnu naghsil muna cikin wankan muna mata wanka muna cikin yi wa ita ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi hina tufiyat ibnatuhu to a nan ba a faɗuwa ce ce ibnatuhu din ba amma malamai sun yi a akan wace ce ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasu sun tafi a kan cewa Zainab kamar yadda Imam Musulun ya rawaito ta hanyar Asim al-Ahwal daga Hafsatu binti Sirin daga Ummu Aqiyya Allah ya ƙara da a gare ta inda Muslim cewa take cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya shigo a daidai lokacin da muke wanke Essa Zainab ita kuma Zainab ita ce babbar ƴar a cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce babba to amma ya zo kuma a cikin ruwayar Ibn Majah kamar ta hanyar Ayyub عن ابن سيرين بلفظ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم وأم كلثوم أنا فلا أبعتي أتي كلثوم أما كلثوم إنشيني أصح مازال سنا يشقو منا تكيني وإس أم كلثوم وانكا تو da yadda malamai suka haɗa ruwayoyin guda biyu tunda a ruwayan malik ai bai faɗi kowa sai ce ba sai suka ce dama ita ummu afiya kusan a madina a lokacin duk matan sahabbai yawanci in sun rasu ita take wanke su to kaga kuwa ai ba ba za a ce ba zai nisanta ba a ce ita sai wa ummu atiya a ita sai wa zainab ita sai wa ummu sannan ita zainab kamar yadda muka ji ita ce babbar 'yan manzan alasama wacce ya haife ta da khadija kuma manzala sama ya haifi zainab a lokacin yana hudud na shekara talatin ko kusa da haka to abinda kuma an ijimai akan cewa fatima ita ce yar auta a cikin mata a ‘ya'yansa hudu mata zainab da ruqayya da ummu kulthum da fatima to an yi ijimai akan cewa zainab ko kuma ce arrajih zainab ita ce babba arrajih wa ajma'u jami'an akan cewa Fatima ita ce karama a cikin mata amma kun ga ai Fatima ta girmi Ibrahim ko Ibrahim shine tunda shi a Madina aka haife shi to da Ummu Kulthum da Ruqayya wasu sun ce Ummu Kulthum ita ce babba wasu sun ce Ruqayya ita ce babba amma dai abin da yafi kusa kusa shine kaman Ruqayya ita ce babba saboda lokacin da umu kulsum da ruqayya suke nan ba su da aure a lokacin lokacin mazajin su sun sake su ita ruqayya tana auren utayba ibnu abdul uzza ibnu abdul muttalib utayba ibnu man abdul uzza ibnu abdul muttalib ibn hashim Ibn abd manaf Ibn qutayy ibn kilab ya zama me a wajen take na. ita ruqayya bintu muhammad ibn ibn abd al ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn ya zama tsakaninta da abd al-muttalib mutum nawa biyu mahaifinta shine shugaba sallallahu alaihi wasallam sai abdullah sai abdullah shi kuma utayba ibn abd al ibn abdul mutalib shi kuma tsakaninsa da abdul mutalib mutum nawa mutum biyu shi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abdul Uzza sannan ita Abdullahi shi kuma kai tsaye Abdul Muttalib zai zama yi matsayin sa kenan a wannan eh kamar ne. zai zama da shi Ubaidullah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyan mi ayyan babban ne waye Abdul Uzza din to shine Abu Lahab shine Abu Lahab ai kaga da qur'ani zai bai faɗi sunansa ba sai faɗa alkunya saboda shi kansa sunan akwai shirka akwai jahiliya tunda akwai gunki uzza sai aka ce masa abdul uzza sai Allah ya kawar da wannan sunan kawai sai kira shi da alkunya ba wai dan girmama shi ba a dan shi kansa qur'ani yana da ladabi wajen ambaton abu dan takamar zakai wa'azi ba wai duk kalmar da ta zo bakinka kuma ka yaba ta ba kai da sunan wa'azi dole ka lura cewa wannan kalmar ba za ta zama akwai damuwa ba ita karka a je garin neman jira a rasari mahaifiyar utaiba ɗin ita ce arwa bintu har arwa bintu har ابن أمية بن عبد العزة ابن قصي بن كلاب إذا ita أن wannan arwa ita ce ake ce mata ummu jamil ko ummu qadish matar abu lahab kenan ita ce wa mar'atuhu hammalat al-hatab kanwa waye kanwa abu sufyan abu sufyan ya suna abu sufyan sakhar ibn har sakhar ibn har abu shine abu sufyan baban muawiya kenan ko to lokacin da an yi musu auren gida shi kenan shi utuba sai ya auri ummu shi kuma utaiba sai ya auri Rukayya. saboda shi abu lahar, a farkon al'amari yana cikin mutane da suka damu da maza Allah sallallahu alaihi da tunda yayan abdullahi ne mahaifin maza Allah sallallahu ko da aka haifi maza Allah sallallahu ya nuna farin ciki irin farin cikin da wa ya kamata ya nuna lokacin da matar ƙanisa ta haihu dukkansu suna son mahaifin maza a sama to da mahaifin annabi sallama yana da farin jini na ɗabi'a kuma yana da kyawawan halaye kuma sannan babansa abdulmutsalif yana ƙaunarsa sosai raka shi sai kuma sannan maza a sama ya taso da nutsuwa da farin jini da amana da kyawawan halaye sai abu labi ya gabe kamata a yi nesa ba sai ya ɗauki ‘ya'yansa guda biyu duka ice su zo su kwashi ‘ya'yan gidan mazara sama shi kuma sama salama ana tambaya ya bayar saboda kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai mutanen kirki a maka su ne dai wannan sanadi da ƙurashi za ka ga sa yin abubuwa marasa kyau ba sa abubuwa na zubar da mutunci da kima akwai asalin ɗabi'a ta fitarar da Allah ya ɗora ɗan adam a kai wanda ko balarabe yana da kaso mai yawa a ciki abin da ya sa suka shata layi dama shi ne an ce su ce la'ila illallah wa kai to shi sai ya ƙara da cutar da manzan Allah sallallahu lokacin da aka saukar da tabbat ya da abi lahabin kun ga ai manzo Allah ne ya tara su a jabal abi kubai sai musu wa'azi shine shi Abu Lahab yake cewa alhaza jama'atana saboda wannan wa'azin naka ka tara mu tabbal laka ya ga manzo Allah sai manzo Allah ya da, sai ubangiji ya saukar da tabbat ya da Abi Lahab mutab to shine shi kuma ya tara 'ya'yansa. da Utaiba da Utuba yake cewa ra'asi ala ra'asi ala haramun daga yanzu kaina ya ƙara haɗuwa da kanku bayan da ba haramun ne ko ku je ku saki ƴaƴan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka saki Ruqayya da Ummu Kulsum suka sake su ta sai suka zo suka zama to maza Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Sayyidina Usman sai maza Allah ya kira shi sai ya aura masa Ruqayya tun a Makka to sai malamai suka ce ai a al'adar larabawa ba sa fara aurar da karama dai akwai babba da aka tun da aka gama zalisa ya kaddamar da ruƙayya a kan kuma kulsun ruƙayya ke babba an gane an fahimci hikima to eh, ita ruƙayya ta rasu a yakin badar dab da za a tafi yakin badar sai rashin lafiya mu zalisa yana can kafin ya dawo ya tarar da ta rasu don haka a zahir manzala da bai rufi janazarta ba amma umu kulsum daga bayan maza sama ya sake aura wa usman ita kuma ta rasu a hannun usman allah ya ƙara yadda a gare ta to saboda haka sai sayyidina usman allah ya ƙara yadda a gare shi ya aure ta kuma ta zo ta rasu a wajensa zainab ma sai ta rasu ko mazala sallallahu alaihi sallama ya yi kukan rashin zainab sosai ya shiga damuwar rashin ta saboda kasan dan adam ya rasa ɗansa ba ƙaramin tashin hankali ba zala kuma yana cikin ƙarin ladansa a wajen Allah subhanahu wata'ala shine duka ƴaƴansa sun yi wa fati tun da ran in ban da ita kaɗai ce sai bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama a tarasu bayan sa da wata shi al al-hafiz ibn hajar Allah ya tsarsa da rahama ya kuskurantar da a ce wannan hadisin magana ummu Kulfin ake domin ya nakalto maganar mughul qais ibn qalij akan cewa maganar mughul qais da yake cewa a sharhin turmizi cewa ko mukulsum ce sai ibn hajar ce wa fihi gaskiya ba ina ganin ba haka ne sai ke cewa walam ara fi tirmidhi an min dhalik وقد روى الدولابي عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل وغسل أم كلثوم إلى آخر ما هنالك hadisin yake cewa dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ina tuwfiyat ibnatuhu fa qala ghasilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik sai manzo Allah sama yake cewa igsilnaha ku wanke ta thalathan ko dai so uku aw khamsan ko so biyar aw akthar min zalika ko ma ku wanke ta sama da so biyar din bima'in wa sidirin ku saka ruwa ku saka magariya waje alna fil akhirati kafuran amma ko so nawa kuka wanke ta in so uku ne to ana uku in so biyar ne to ana biyar din in so sama da haka ne to ana ƙarshen ku saka kafir shi kuma kafir wani a asalinsa daga bishiya yake amma yana da ƙanshi da sinadari kamar irin na tirayi sai ku ɗan haɗa da kafir ma'ana da tirayi Aushe shay'an min ah, ko kuma koda ba turare ne ba amma dai koda ba da turaren za ku wanke ta ba ku dan hada da turare fa idza farastunna fa azinni idan kun gama mata wankan ku gaya mu ma faragna bayan mun gama fa ata ah, fa atana hitwahu sai ba mu abin daurawarsa zanin da ake daurawa a ƙasa kenan fa qala sai ta yi ash'irnaha iyahu ku sanya mata shi ya zama shi ne yake bin jikinta daga shi sai jikinta kafin a sa mata littafin ya'ani da shaqihi abinda ake nufi da shaqihu shi shine izararru a nufin abinda ake aura to a nan irsil na ha salasan wanke ta so uku imam ne ce to kufiyun da kuma sune ahlul ra'ayi kenan da kuma zahiriya da imamun muzani cikin shafi'iyya sun tafi akan cewa dole ne in za a yi wa mamaci wanka kada ya ƙasa da uku saboda mazala kuma ya ce irsilnaha salasan daga uku ake fara an rawaito wata magana mai kama da haka daga Hassan al-Basri Allah ya ji kansa da rahama wasu sun nakalto ijma'i ma akan haka amma mas'alar ah, kan dahlawi Allah ji kansa da rahama yake cewa idan aka duba za a ga akwai matan da so ɗaya ake yanke su kamar wanda wuta ta kona shi ya yi gobara ko wanda ya haɗari gaba ɗaya jikinsa ya saɓule ya kwaile don an zo kaga wannan in aka zuba ruwan haka haka dai a takaice za a samu da haka bai kamata a ce an ɗauki wannan magana cewa dole wanka ya zama so uku ba saboda haka shi sa malamai suke cewa ah, ya halatta dai sunna ne inda hali a kai shi uku in babu wani uzuri amma inda wani uzuri in an yi ƙasa da uku ma babu laifi kuma hikimar yin ukun saboda a yi mubalaga a wajen tsafta ya zama an kai matuka wajen tsaftar ah, tsaftace jikin mamacin yadda ake wankan shi ne da zara an mutum mamaci ya rasu to idan mai wanka ya zo zai saka wani abu a hannunsa domin kada ya taɓa jikinsa ko al'aura na ɗaya ke nan. sai abu na biyu ana so a danna cikin mamacin domin idan akwai wani abu a cikinsa ko a hanjinsa da zai iya fitowa ta bakinsa ko dubura shi in ya fito sai a wanke wannan abu idan aka wanke to sai kuma a yi masa alwala a wanke masa wurarensa na alwala to idan aka wanke a sai a wanke wurin najasarsa kamar yadda mutum yake in zai wankan janaba idan aka wanke masa wurin al'aura da sauransu kuma ana rufewa sai kuma a zo a yi masa alwala idan aka gama masa alwala to sai a kwantar da shi a ɓangarensa na hagu sai a wanke masa ɓangaren damansa sannan sai a juya shi a wanke masa ɓangaren hagunsa to wannan wankewa farko haka ake yi ba tare da komai ba kuma manufar wannan wankewa shine wato tsaftace jiki to sai kuma a sake biyo shi wanka na biyu shi kuma wanka na biyu a za a za a haɗa da da ganyen magarya ana yi ana zawa duk inda ake ganin akwai datti ko wani abu sai a diddirza sai a ƙara wanke shi wanka na biyu to sai kuma wanka na uku shine idan an yi na biyun an gama to kuma wanka na uku shine sai a kawo ruwa da turare sai a haɗa sai a wanke shi a wanka na uku a sa masa turare to wannan shine wanka na uku to daga nan kuma in an ƙara sama da uku babu laifi wasu malaman sun kafa hujja da wasu ruwayoyin na wannan hadisin domin akwai ruwayoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama nan yace au khamsan kaga wannan ya nuna ishara zuwa ga cewa daga uku to kar a yi lalle a nemi mara wutiri kenan ma'ana sai zanto in aka tashi daga uku to nan mazara sama ya nuna nan gaba kuma in an tashi daga biyar sai aka tafi nawa bakwai in wani dalilin ya sa aka ga cewa za a ƙara daga bakon to sai aka fi nawa tara shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a wata ruwaya in ra'aytunna in kuna ganin cewa za ku yi ƙari akan haka ma'ana duba za ku ku ga abin da ya dace ba wai ƙa'ida ce aka ba ku aka ce ga iya inda za ku tsaya ba a ruwayar hafsa an umma a tsiya sha yake A ai hafsatu bin sirin kenan ma'ana ba ruwayar muhammad bin sirin ba wannan ke wannan na muhammad bin sirin ne yake cewa ha wutran duk wankin wankin wanki wankan da za ku mata ya zama mara ne wal kun salasan aw khamsan ala bishi in kun so ko ku wanke ta so uku ko ku wanke ta so biyar in ba wannan ba to a yi wani au askara min zalika ku za ku iya wanke ta sama da haka to askara min zalika wasu ka ce kada ya haura bakwai wasu kuma suka ce a'a za a iya yin sama da haka in ra'aitunna in kuna ganin ya dace ku yi hakan da haka kun ga a umarnin zai zama discretional ne ma'ana wato yana karkashin ikon su masu wanka in suna ganin su wanke haka kuma suna ganin su tsara. amma kun ga a nuskar ku anan babu in ra'ayi sunna ko ko akwai in ra'ayi sunna babu to amma dukkan marawatan mu a haka suka rawaito ya haya ne kawai bai kawo wannan karin in ra'ayi sunna akwai to to to to akwai taka ko to amma a zahir wallahu alam wannan yana cikin tasarruf na nuka na na na nusa amma shi ya haya din bai rawaito da in ra'ayi sunna to kuma daidai din shine da in ra'ayi sunna وجعلنا في وجعلنا في الآخرة كافورا sidar magariya mun santa ba sai mun tsaya bata lokaci ba hikima kawo ta kuma saboda ta yi daga cikin abubuwan da suke tsaftace waje kuma suna tafiyar da karni ko wani abu makamancin haka a yanzu malamai sun ishtihari suna ganin cewa in ma ba a samu magarya ba za a iya yin amfani da sabulu tunda manufar shine tsaftace mamaci Allah ya samu dace قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضر من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا, وإن هذا يوم شديد البرد هل علي من غسل قالوا لا an karɓo daga asma'u bintu umai Allah ya ƙara yadda a gare ta asma'u bintu umai al-khusaniya sahabiya ce mai daraja matan lalle ta ja'afar ibn abi talib kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sayyidina da ita suka yi hijira zuwa habasha suka yi zaman habasha har zuwa lokacin da suka dawo Madina Ja'far yana tare da ita lokacin da aka tafi Mu'ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nada Ja'far a matsayin shine komanda Amirul Jaysh ya kasance Ibn Rawaha ya fara in Ibn Rato in usiba Zaid fa Ja'far wa in usiba Ja'far fa Ibn Rawaha to kuma suka tafi duk suka yi shahada wa'annan to bayan sun shahada labari ya iso manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yaji cewa Ja'far yayi shahada annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi addu'a asma'u tana ji ta ce ya rasulullahi la'alla labari ya iso maka game da Ja'far ta ce yace eh Ja'far yayi shahada ta fashe da kuka mutanen gida suka dinga kuka Zara sallama izu itarar da na Fatima tana cewa wa amma wayo Allah bafana mazala ce irin Jafar ake kuka sai za su ma a rarrashe ta a yi mata abinci a ba ta haƙuri ta nuna jajircewa da ka Jafar wato musulunci biyi mutane irin sahabban manzo Allah Jafar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cikin sahabban da suka nuna warzantaka da jarumtar da musulunci bai irin su Jafar ibn Abi kowa yana kaunarsa Manzo Allah sallama yana cikin mutanen da Manzo Asma yake so fiye da kowa Jafar domin Manzo Asma da kansa yake cewa kana kama da ni a fuska kuma ɗabi'un mu sun zo ɗaya ashbata khalqi wa khuluqi manzo sa bai taba gaya wani haka ba sai Ja'far ibn Abi Talib Ja'far Fayyah duk tsawon zaman da aka yi a Habasha shine ya jagoranci gaba ɗaya musulmai a Habasha kuma ba su dawo ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya su dawo to ita Asma'u da ita aka wannan gogor mai bintu Umayy Allah ya kare ta da haka da ya rasu aka ga bai kamata a kyale ta ba sai na abubakar kawai sai ya aure ta yana da mata amma sai ya aure ta saboda ƴaƴan ja'afar su nutsu kusa domin ba wanda ya kamata ya wa manzo Allah sama kara kamar sai na abubakar sai na abakar ya aure ci gaba da zama da kuma haifa masa ɗansa a Abdullah ibn Abi ta haife shi a lokacin da za a tafi hajji ana zulhulaifa a shekara ta goma ta haife shi sai na yi yau faki a shekara ta goma sha uku sai da na aliyu kanin ja'afar ɗin sai sake auro ta ya sake dawo da ita shi ma kuma ta haifa masa ɗa don haka tana da ‘ya'ya da ja'afar tana da ɗa da na abubakar tana da ɗa da na aliyu allah ya ƙara da to ita asma'u binti umai wata rana ta taɓa haɗo su da sayyidina Umar Allah ya ƙara da a gare shi sayyidina Umar ya ce kun ga dai mun dai riga ku hijira tace wallahi tace tace tace kazaba Umar ko tace kazabta ya Umar abin da take nufi ba'asta saboda kamar da na ga muku al-kadhib a yaren Quraysh yana nufin al Ta tace mun kasance a garin mutanen da ba irin mu ba ba addinin mu ɗaya ba ana tsangwaman mu ana kyaman mu kuma mu ma hijiran mu kai tun kafin ku hijira ta ce kuma na rantse da Allah wannan abin da ka faɗa sai na je na gaya zan Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta gaya zan Allah sallallahu alaihi wasallam ce sha Umar ba ku fi ba ku fi su ba da kansa ba za su tabbatar da matsayin su asma bint umar Allah ya kare da ke sai wata ɗaya daga cikin manyan mata wayanda kuma suka yi ruwayar hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ita asma'u bintu umais maza kuma ya auri kannanta guda biyu wanda uwarsu daya. ya auri zainab bintu huzaima yatta ce ya kuma auri maimuna kanwata sannan babar khalid ibn walid ƴar uwarta ce ya yatta sannan babar abdullahi dan abbas ita ma yatta ce saboda haka ita tana irin cikin mutanen da nasabar su gaba ɗaya wato musulunci yake alfahari da su da haka an ce a duniya ba a taɓa sirka irin su. saboda duk duniya ba matar da ta aura wa za a rasa ma ‘ya'ya biyu sai babarsu sannan kuma ta zo ta aura wa abubakar Allah ya ƙara da kun ga ko ai ba sirka kamar ta ko kuwa babu sirka a cikin sahabbai gaba ɗaya Allah ya ƙara da a yayin wanda tana da umma hatul mu'minin har guda biyu to ita ce ta yi wa sayyidina abubakar wanka rasalat abubakar ne siddiq hina tusi lokacin shine mijinta sayyidina abubakar ya rasu ranar talata ko ranar litinin amma daren talata a lokacin watan jimadal akhira yana da kwana 22 ko 21 a shekara ta 13 a lokacin yana da shekara 63 kamar da Imam al-Hakim ya rawaito da wannansa daga ummu na Aisha Allah ya kare a gare ta <coughs> Ibn Hajar kuma ya tabbatar da wannan a cikin Fathul Bari wasu suna cewa ya sai na baka a da ula ya rasu amma Ibn Hajar a cikin al-Isaba fi tamim ya ce a ba haka ba ya rasu a watan jima da jumadal to sai na bakar matarsa ce ta yi masa wanka Nome hukuncin mace ta yi wa mijinta wanka to wannan mahallu khilafin ne bainal ulama amma arraji shine mace za ta iya wa mijinta wanka musamman aka kafa hujja da hadisin na Aisha Allah ya kare da a gare ta wanda Imam Ahmad ya rawaito ta ce ta manzo Allah sallama an ji biso da shi an je an kai mamaci an je makabarta an kai gawa an dawo manzala sama yana shigowa gida ana tsaka da rana na na aisha ta ce sai na ce wa ra'asa wayo Allah kaina sai manzala sama ce wa ana wa ra'asa ni ma kan nawa ne yake ci na na aisha ta yi jikum tana cikin damuwa manzala sama ke cewa ma ya burruki me kina ganin wahal ya burruki ko ma ya burruki shin kina ganin zaki cuci ne idan kika mutu in mitti faghasaltuki ki mutu ne miki wanka wa kaffantuki wa dafantuki na miki alkafani na kuma binne ki to kaga manzala kuma yana bada cewa zai wa nana Aisha da ta riga shi rasuwa kuma Aisha da kanta take cewa law an istaqbaltu min amri mastadbar da ba dan ni in karba abu na sa gaba na gaba bana fasawa fasawa to da manzala kuma matansa ne za su yi mishi wanka wannan ya nuna kenan mace za ta iya wanke mijinta za ta iya wa mijinta wanka shi ma kuma miji zai iya wa matarsa wanka kuma a malikiya ko da akwai bambancin addini misali ko da a ce ita matar zimmiya ce shi ko mijin nata musulmi ne ko kuma shi mijin zimmi ne akwai ka shi da ma kafiri ya za a yi mata wanka ko da matar lauka na zimmiya shi ko mijin musulmi ne kun ga shi dole sai an mai wanka ko to idan matar ta ga za ta yi masa wanka in tana da fiqhu da ilimin yin wanka to a bata ta yi babu an gane ko ba laifi sai wannan kuma shine ra'ayin jumhur in banda Abu Hanifa da abin da aka samu daga Sufyan sauri su suka ce a'a ba zai yi ba sai dai namiji ya wanke namiji mace ta wanke mace ba za a yi haka ba amma dai an shi ne a arraji shine qaulul ah, jumhur thumma kharajat فسألت na حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وأن hada يوم شديد البرد فهل علي من غسل bayan ta gama wankan sai ta fita sai ta samu ɗansu daga cikin mazaje sai take ce musu ya jama'a In inni sa'imatun ni fa azumi nake yi ta ce azumi nake yi ah, wa haza yau mai shadidul bar kuma yau gashi ana sanyi fahala rayu min ghuslin yanzu gashi na yi wa mijina Abubakar wanka yanzu dole ne ma sai na wanka na watsarwa a jikina to farko dai in nisa imatun ya nuna halaccin idan mutum yana wani aiki na ibada in larura ta kama ba laifi ba ne ya fara In inni sa'imatun kun ga azumi ne na nafila take yi ga mijinta ba lafiya har ya rasu amma kuma gashi tana tana azumi in dai ba kana jin cewa dan dan a san kana yi ne sai ya kasan muna dan ta dawo'i a to wannan inda wannan manufar ne to bai halatta ba amma misali idan wani wata larurar ce ta ce to ka zo mai ce ka san yau litinin ina azumi litinin ko ka zo mu je mu ci abinci ce a ina ina azumi wannan kaga duk ba ne eh eh eh a'a ba to ba za a ce togaciya ba misali ita togaciya ai shine ka ka faɗa abubuwa sai ka rage wani abu i'lam ne dai bayani ne sanarwa ne cewa ina azumi ko kuma wani yazo ce to da Allah za mu yi mitin mana yace a a gaskiya ka san ni ina tashi kiyamul layl in kuma aka ce da daddare ne mutane ba a wajen Allah subhanahu wataala to sai take cewa a shin ni ma sai na yi wanka sai suka ce mata a'a ba sai kin yi wanka ba to me yasa ba sai ta yi wanka ba shin saboda tana azumi kuma ana sanyi ko kuma saboda wanka ba wajibi bane ga wanda yayi wa mamaci wanka to malamai sun yi saɓani tun ma daga lokacin sahabbai da tabi'a akan shin idan ka zo kai wa mamaci wanka kai ma sai ka yi wanka wanka ya hau kanka ko kuwa a cikin malaman ma shi kansa imamu malik yana da sama da magana ɗaya an samu saɓani a cikin maganganun imamu malik allah ya ji kansa da rahama ibn al-qasim abdurrahman al-utaqi da da ibn wahab kamar yadda yake cikin al'utubiya sun naƙalto daga imamu malik ya tafi akan cewa in dai kai wa mamaci wanka sai kai ma kayi wanka kuma imam malik yake cewa walam udrikin nasa illa alai ni tun tasowa ta haka na ga iyaye da kakanni su ne annas nan da yake nufi yana nufin malaman su da manya-manyan shehunan da aka samu a madina wanda kuma a lokacin ba ba a bida duk wanda ka ga yana abu gani yayi anai ko karantawa yayi anai to wannan ruwa ibn al-qasim kenan ah, da kuma ibn wa to an kuma rawaito daga ibn al-qasim din ko kuma shi ibn al-qasim din bayan ya rawaito wannan yake cewa wa huwa ahabbu ilayya wa lam arahu ya'khudhu bi hadisi asma naga shi imamu malik bai dau a aikata baya aiki da zahirin wannan hadisin na asma ibn umayr wanda manyan sahabbai suka ce mata ba sai tayi wanka ba to amma almajiran malik na madina almajiransa na madina madaniyun da da kuma ibn abdul hakam su kuma sun nakalto daga imam malik yana cewa ya je kamata mutum yi wanka amma ba dole bane mustahabbi ne amma ba dole bane kuma wannan ra'ayin shine yafi shahara a mazhaba domin ko kai in ka taɓa yawan mace wanka ba kai wanka ba da sassafe an zo an gaya maka wane ya rasu an je an wanke ka da shi an yi komai ana wankewa za ka fito kai alwala sai ma a yi sallah da shi in ma da alwala ka shiga ko alwala ba ka canja ko a zo a yi sallah da ko Abin da ita saboda haka aka taso galibi ana karantawa kuma a haka fatawa take ba wani cikin dattawa ko shehunai zai ce kai ba da kai aka yi wanka ba eh kai maza ka je kai wankan ba ka da ba a faɗa saboda shine abin da ya fi shahara a mazhabar malikiya kuma wannan ra'ayin shi ne ra'ayin alimam imam Abu Hanifa da Hanafiya ma suka ce ita asma'un abinda isa wayannan sahabban suka ce mata saboda ana sanyi kuma ga azumi a bakinta me dalilin Malik a wancan ra'ayin na cewa sai an yi wanka saboda hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gaishe kuma hadisi ne sahihi mazala kuma ke cewa man ghasala man ghasala mayyitan falyaghtasil wanda duk yawa mamaci wanka to shi ma ije yi wanka yana na a cikin sunan abi daud wa rijaluhu thiqat to amma imamu shafi'i ya tafi karar akan cewa ba maganar wanka saboda shi a wajensa wannan hadisin na sunan abi dawud yana da matsala saboda a cikin rijal ɗinsa akwai mutum ɗaya da yake majhul ne majhulul a wajen imam shafi'i don haka sai sai to ala farzu cewa ma hadisin abu huraira ya inganta to falle ya tasil mazala sama shawara yake bayarwa ba wai wajibi ne kaga an dade maganar malikiya eh, mashhur min mazhabi maliki riwayatul madaniyin an malik da haka raji wallahu alam kuma shine wannan kaulin cewa ba tilas ne sai mutum yi wanka ba amma idan mutum ya samu yayi wankan babu قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء نساء يقتلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها yummimat yake cewa imam mali ya ce ya ji malamai suna faɗa cewa idan mace ta mutu babu mata da za su yi mata wanka kuma ba a samu wani ɗan uwanta muharraminta ba ba wani muharraminta da zai karɓi harkar wankan wala zaujun yali zalika minha ba ta da miji yummimat to wannan matar abin da za a yi to sai a yi mata taimama a madadin wanka tunda ba ba zai yi a bar maza su je su ga tsaraicinta da al'aurarta ba sai a yi mata taimama Yun mimat, sai a yi mata taimama fa yumsahu bi wajhiha wa kafai ha mina saidi sai a sai a sai a wato sai a sai a dangwali ƙasa sai a shafa wa fuskarta sai a shafa wa tafukanta to anan kaga ibab Malik mustahabbi a taimama a wajensa shine a wanke har izuwa gwiwar hannu ko ba haka bane ai mun karanta a taimama amma me yasa a taimamar da za a yi wa mace in ta mutu yace a tsaya anan saboda al-ijza'u din abinda zai wadatar din shine iyanan nan din kuma sai ya kai zuwa ga a duba a ga wajen ko a taba wajen to kuma duk abin da zai sa ba a yi contacting ba zai zama an taba mace ba to shi ne fi soyuwa fiye da abin da zai sa sai an taɓa mace an lura da kyau yake cewa ƙala ah, malikun wa iza halakar rajulu wa laisa ma'ahu ahadun to idan namiji ne shi ma ya mutu babu wani illa nisa'un sai mata yammamnahu sai su yi masa taimama irin yadda za a yi wancan wa ƙala malikun imam malik yake cewa walaisa li ghusl al mayyit indana shay'un mawsuf ah, mu a wajen mu babu wani abu da aka sifanta game da wato yi wa mamaci wanka wanda za a ce wai ba za a tsallake shi ba dole walaisa da zalika sifatun ma'alumatun walakin yi rassalu ba wata sifa da aka ce dole dole a haka za a yi sai dai kawai abinda ake so a wanke mutum dai a yi masa tsari a tsarkake shi shi yasa kun ga da muka faɗi surar ita ce mafi shahara amma ina ko ta surar da za ta bayi zuwa ga tsaftacewa tsarkakewa to sun an yi ta ba ta yi shi yasa an kaga Sheikhul Albani Allah ya tsansa rama a cikin ahkamul jana'is da ya zo game da wankan mamaci ai kaga kawai ya faɗi ka'idoji ne da hadisai amma bai kawo sifar cewa kamar yadda ake alwala a fara daga kaza sai a tafi kaza sai a tafi kaza in an aka samu an yi an yi in dai har zai zama akwai tsarkakewa da yin tsarki da tsaftacewa to wanka yayi walakin yughassal fa yutahhar kawai dai za a yi wa mutum eh, tsarki ne kuma a tabbatar da cewa an wanke shi to za mu dakata anan saboda lokaci kuma sai zama kawo ƙarshen babu eh, eh, ghasl al-mayyit insha Allah shine babu na farko a cikin kitabul janaiz janaiz abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya na na in an samu ba eh, amma ba wajibi ne dole sai haka ba a wanka na farko ba wanka janaba ba za eh za a farko tukuna za a fara danna cikin mutum a tabbatar da an tsaftace shi sai a wanke masutar najasarsa sai a yi masa alwala sai kuma a wanke damansa sai a wanke hagun sana yawa na biyun kuma diyar da aka yi yayi wa تعالى أعلم وصلى الله wa على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم wa الله